makirce makircen kiristoci ba na hmm? hudawa ba ba ga goma ɗari shida da hamsin ne daidai kai gaskiya ne can hamsin da biyar to yana da shi da yanke a'a ba rana ce kai ba ni ba na shafi wato ya so gogewa ne ko daidai ne wurin eh ya so ya goge gaskiya ne kaga ba ba da na gani sosai ba kaga da ban ganta ba ta yi abu na dukkan na ganta naziru ƙur'ani daji na da kyan na gawau <laughs> ina ina wannan ina abaka zabbar shi ne mai surutu biya. shi kamata mu kwaɗa masa irin wannan amma kai ba ka magana ba ka iya magana ma a bayani ko annana da nadkhulu alaihim kana isahu tare da bayanai mu ba ma shiga cocinansu ba mu shiga coci-cocinsu a kansu wala ma'abidi ba ma shiga wurin bautarsu wala nahu ba mu tada musu da hankali mu takura musu bizalika don da gaskiya bai kamata kafiri ya shigo inda ake ibada ba yudafu ila zalika annana la najiduhum fi waqi'il amri ba ba musame su ba a rayuwansu yasmahuna bi annakuna du'atan lil islami mai kira a zo masallacin su ai muqabala fi kana isihi aw majami'ihim al'amma da'watan ulaniyatan muku suna iya zunzo mu kafsa da su a cikin masallacin to yi sa ake ce mai tambayan kansa ma su sa karkaro ne a tambayan ba ta yi daidai ba tunda da suke magana wannan abin ta fada a kansu fa fi su'ali eh, ba su ne ba sa ba da dama shi za aka ce maka tambayan dai bai ma san tambayan kanshi ta koma ga shi nan a gaban ka kana ne ba kai kana son ta kai taliji fa fi aka ce mugalaba a tambaya akwai kuskure ihamiyan haka suka wurgota ta manzo a jawo shi a shi nasu ne la tastanidu ila wake wa hiya muhawalatu li satri a'malil mubashirin neman ɓoye ayyukan mission ne annashi da suke annashuwanta داخل بلاد العالم الإسلامي هذا سنة سكي زوا جدا جدا مكرانتا مكرانتا جماعة جماعة رمبا رمبا بلاد العالم الإسلامي إذ للمبشرين النصارى مشن النصارى في البلدان الإسلامية آلاف البعثات dubbanni ne da ake turowa ko an kun san mun yi maganan bai sa su din a baya can farkon littafin dubbanni suke turowa ta inda in mutane ba su karfafu ba mana suna iya halaka su don da dama ai su ne suka halaka annan nan su zo da kayan kile-kile su zo da zagin musulmai su zo da su zo da ala isati والإرساليات والمنظمات والمؤسسات دا مكرنتو دا التعليمية والطبية سنة زوا دناغري وغيرها ذات المهمات التبشيرية ماسو مهمانشن سامو داما يات فروفغاندسو وقد انتشرت في بلدان المسلمين عينهم يا واتوا قفشوا bi tasamuhi sultati kyalewan gwamnatoci al'idariya wa bi ta'asirin duwali al'istimariya kuma da mulkin mallakan gwamnatocin annasaraniya yasa tunda su suka ba su dama suke kare su duk inda suka je walaisa lil muslimina bi muqabili dalika fi buldan ash-shu'ub al du'atun يبشرون بالإسلام إلا العدد القليل جدا ai wannan mu ba sai an yi magana ba yana magana ne akan kasashen larabawa yanzu ka dubi yadda suke annashuwa ya tsaki a kano cikin garin kano da ƙauyukan kano da ina ɗin kano yanzu ana irin wannan a inugu ba a wannan a inugu in ka je inugu kafin ka yi wa'azin kafin ka yi wane ne malakan ka sai fili su kwace ka sai fili su kwace mun gari guda ake da shi garin kiristoci ekwan nan ai wata jiyar ce mai zaman kanta duk wani bakon kirista da zai zo Najeriya to a Kano zai sauka in ya sauka Kano ya kwara shi an yi gidaje na garabi an yi hotuloli nasu khassa ga magunguna ga asibiti ga wane ne ɗin don ba asibiti ne kawai ba. Mun koyi na nama inugu. Inugun ne aka ce wannan ke bani labari ɗaya daga cikin mu'asa eh, ma'aikacin mu'asasatul haramai yake ce min ai sun sai wani banki na ga inugun ne na manta amma dai a jihohin yamurai sun sai banki bankin gwamnatin tarayya ta sayar masa da banki tunda ya tsaya to ka san kuwa banki ka sai banki ƙasar waje da su sai banki ai san sai da lauyoyi haka suka saya suka biya kuɗin bala'i ina jin ko a ƙasa dai su yi masallaci a sama suna so su makaranta ta musulunci malam da aka gama cinikin da aka zo za su fara gyara aka ce ina ai ba su da iko saboda domin menene ai eh, tun da su ne 'yan ƙasa dole suna da haƙƙinsu 'yan wurin a takaice dai yadda yake gaya min an sa da cinikin an maido masu da kudinsu ta muku kaga ba za a yi a kano ba sarkin ne zai tashi da kansa ƙarshen ta ma ya sai musu wurin kyauta ya ba su ka inda wannan maskumo yake samu mu su suna da kuɗin da za su iya yawo mu ba mu da kuɗin da za mu yawo sai dai ɗan ƴan ma'aikatan da suka ɗan jejje mana su ne suke zama da ɗan labari su je su ga kaza su je su ga kaza shi ne ɗan abin da aka kawo mana To, sunna su ne za su ce ba ma ba ma kiristoci ‘yanci su yaɗa addini su arewa. Ai, magana banza ne ba. Ai, kusan sun fi mu ma yaɗawa. To, an yi haka a Kano, an yi haka dole a Katsina, sani ne ba mu yi ba, dole an yi wannan a Zamfara, an yi a Sokoto, an yi a Maiduguri. To, kina ga nan amma kafin ka ga masallaci. nan wai wani nan eh, sun je lokacin da suna rikicinsu na Najeriya suka je aka sauke shi a hotel yace to da Allah ina zai je mar isa masallaci Ka ba da hotel suka ce su ba su san masallaci ba ba kuma gidanci ne ba su ba san shi ba me masallaci aka zauna ana ta magana can wata mace da ta zauna arewa ita ce take ce oh mutane nan masu bautan Allah su duka su sun koya ce eh ya ce to babu wannan gaskiya a yanzu su biyu ne a garin gabaki da kwa local government yanzu kafin ka je sai an tafi kilomita kaza dare yayi sa da zai yaba hede gobe da safe ka kai ka amma yanzu babu ne. dan cikin mu ne nan to mu ko yanzu a ce akwai wani bahaushen da bai san kirista ba kafin ka samu mu ne muna ya to ko mu yara muna jin labarai ana kirista ana misho mishon ɓadda musulmi ni na ɗauka ba su ba sai kama da mutane ba sai daga baya ne na ga ashe mutane ne su ma hmm? To ina kamfas ai kuma a matsayin ku na ƴan boko ku tafi ba kamfas kamfas ke ne ko menene? Abu nuna alƙibla abin da zai mai direction ɗin gagari kaza gagari kaza. To, ba ba ba alƙibla kuke kallo ba. Kun ga inda kuka sallah ba alƙibla ba ne ba. da bayan kwana biyu shi ma sai gari ya tsara a cikin cin ma ba nan ba ne sai dai da muka kusan kusurwa kudin nan to a ƙarshe dai da shi ne to to to kaga wannan ai kaga wannan kasu mun na ƙasa ba mu je ba duk da ba su ba mu da ba kuma ba mu iya kashe kuɗi a kan addinin mu amma dai kayi wani abu ne da ya kamata mu zo mu duba ana samu to mu je mu gina ba a samu ga su ba na can ɗin su matsala ce ba su da'awan ba wasu sun zo sun same ni su kawai a haɗa musu kayan wari sun gayyato wani ya zo watarsa kaza daga bishira ina muƙabala wani ya zo daga ina wani ya zo a daga ina suna godiya ga kwamishinan 'yan sanda kaza da ya taɓa zuwa ya haɗa musu kayan wari wajen na miliyan biyu mene ce ni ba zan ba ku kuɗi ba zan haɗa mu kayan watsi ba ta kai ina fulotin ku eh to yanzu ai a yake ai a me yake ce mu je ko a mu karba zan haɗa ku da wa'inda za a je dole fulotin an yi an kwace an kashi tashi ne fa yanzu wurin duk ɓarayin da na ce wata ran zai zama gari mu je mu kewaye shi kawai mun kewaye mu kewace su rusa ai gurbin nan nan amma ya kara ba mu haushi sai ke to shi kenan sai mu yi kuɗi kuɗi ni yanzu zan je in gina zan je in katangan amma ni ka san ba zan ba da kuɗi ba sai dan tura je ai katangan ina da mai gangancin da zai je can je katangan da aka yi magana kan so sai kwamiti ya zauna har yanzu kwamitin ba su zauna ba su a ba su kuɗi suka zo min da kasa-kasan wa'azin da menene da wani ce eh, eh, to ina rana da kasa-kasan wa'azin ni kawai ina aiki je inda zan aje blog mu aje fuloti mu duba takardu sun ce kan mu aje in an yi rikici a gari su kone wurin mu sake dawo a maido wanda shi mu sake koma ko sun kashe da wa muna nan wurin ba zan mu tafi ba ilal adadal qalila jittan وليس للمسلمين بما قابل ذلك في بلدان الشعوب المسيحية بان أباس ونندابا دعاة يبشرون بالإسلام في فإنما ما سوى أي كاغا كنت وإن دراسة جئل النمور مسامو ينبوكو بوكو ننامو أما بوكو بوكو wanda sun sha wahala sun san matsalolin abubuwan to su ne kamata a tura don ba za a duba ɗan gaja-gaja ba نيجي جوجن كلام في أكل شيء إلا العدد القليل جدا وبعض المراكز الإسلامية سنتوت مسلمة التي توجه نشاطها للأقليات المسلمة في هذه البلدان يا إسحاق أنقوا بإثاثه متعن لأجي تورا duk ɗaya da rusulu jakadu da ake turawa yanzu da ko littafin abdulsalam ya yi rashi